dafa hannun ke lambatai da ke kan cinyar ta a sanye sannan ta ce ya ji na wai Allah sadda ke lambatai kamar za ta natse kasa ta kasa cewa komai Najib ma dai kansa kawar da kai yayi yana so ya bai tanka ba hakan ya sa mama ta taba hannunta ta ce ki hakuri kin ji bawa baya wuce kaddararsa ki ta addu'a Allah ya baki wuyan dauka jinjina kai ta yi amma har lokacin kanta sadde yake hakan ya sa mama cewa maza ki gama cin abincin ki ki tashi ya kai ki gida ta raina yi fa cire hannu ta yi a sanye ta ce na koshi ma yunkurawa ta yi ta tashi tsaye hakan ya sa ji ma miƙewa yana kallon Khalid ya ce babban yaya zan dawo fa kar ka sa a rufe kofa don yau nan nake so na kwana tare da mamana kala dai Khalid bai ce masa ba har suka sama mama har suka ma mama sallama suka fita daga nan kuma Ba su zame ko ina ba sai gida ya ajiye ke lambu sannan ya karasa kintsawa ya baro gidan washe gari da saurayi ta tashi zaune tana dafa mararta da ta cika fam da fitsari bar ta sako daga gadon ta wuce banɗaki kai tsaye ba tare da ta duba ko ina ba ta ɗan ɗauki lokaci a banɗaki don sai da ta tsarkake jikinta sosai ta canza pant ta wanke bakinta sannan ta fito a lokacin ne ta shiga a lokacin ne ta ga abin da bata gani ba ɗazu hakan ya sa ta kalli kofar ɗakin sannan ta sake kallon su a hankali ta shiga ta kowa tana kare musu kallo mama na zaune ta jingina a bango amma ta ɗora filo a bayanta hannunta na saman kan Khalid da alama tana shafa kan nashi bacci ya ɗauke ta sai kuma Khalid ɗin da kan Najib ke saman rabin ƙirjin shi rike baki ta yi tana ayyana hala tsoro aka ba su dukkaninsu shi yasa suka taho na da sauri ta taka zuwa gare su tana faɗin wa billahi da ni ma anan zan kwanta shine suka banni ni kaɗai a saman gadon ɓangaren hannun mama na hagu ta so kwantawa sai dai maman dab take da karshe hakan yasa idan ta kwanta a nan tofa, a kasa za ta kwanta Najib kuma dama kafafun shi a kasa suke lallabawa ta yi a hankali ta shiga tsakiyar Najib din da Khalid ta sa hannu a hankali ta karasa ture kan Najib din da ke saman kirjin Khalid jin an taba shi yasa ya gyara kwanciyarsa amma bai bude idanu ba Khalid ma da ya ji an motsa a jikin shi sai ya sake gyara tashi kwanciyar yana sauke numfashi da sauri ta neje ta kwanta a tsakiyar su tare da ɗora kanta a kirjin Khalid ta yi filo da shi numfashin da yake sauke mata akan ya sa ta bude idanuwanta da ta a hankali ta tashi zaune tana kallon fuskar shi gabaki ɗaya ta shigala da kallon nashi har sai da ta kai yatsarta ta zagaya labban shi da suke jajir da su kuma ga su ba wani girma ba Ramushi ta sake ita kadai tana ayyana da yana da yana bacci ma sai fi kyau saboda yana murmushi a cikin bacci amma a zahiri daga harara sai masifar faɗa sauti sautin murya da ya ji ya sa ya ɗan motsa kansa kamar zai buɗe idanu sai kuma ya koma ya yi da ciki ya ci gaba da baccin shi da kuma da ta ga ya motsa da sauri ta kwanta ta rintsa idanu sai da ta ji shiru kadai ta sake gyara kwanciyar ta akan kirjinsa kiran sallah yake ratsa kunnuwan shi daga sama yayin da hancin shi kuma ke shakar wani kamshi da har a cikin ruhinsa yake jin yana tayar masa da tsigar jiki tabbas kuma kamshin menene yana masa kama da kamshin man kai na mata a hankali ya fara bude idanun shi har ya bude fes a saman kofar ɗakin da jin mutum a jikinsa ya sa ya kalli kirjin nashi shi dai ya san Najib ne ya kwanta anan saboda jiya dama sun ci alwashin kwana tare da mamansu a su amma ikon Allah sai ga da madadin Najib yayin da ya hangi Najib din a gefensa can da mamakin me ya kawo ta nan ita kuma wacce ya bari a saman gado tana bacci daga kansa sama yayi kalli inda maman shi take wayan mama ba ta nan amma kan shi a saman filo sake maido da ruban tsaye ga danejo da ta juya mishi baya amma kanta na jikin shi juyowa najib yayi tare da tabo danejo hannun shi a wuyanta da mugun sauri Khalid ya dauki hannun Najib tare da saka ɗaya hannun ya juyo da Danejo tana fuskantar sa cikin dabara ya mirgina ta a ɗaya bangaren yana ayyana kowace masifar ta saka ta shiga tsakiyar mu yana mai da ita ɗaya ɓangaren ya zuba wa fuskar ta idanu yana kallo tamkar jaririya na bacci ga bakin nan kam an turo shi kamar ana faɗa ya tsaye sa yana gyara mata gashinta yana zagaye labanta a hankali ya yi niyyar tashi saboda jin ana ta sallah amma sai ya fara kokarin sumbatar labanta kafin ya tashi najib da tunda ya juyo da naijo can bangaren ya farka saboda shi ma sallan da ya ji ana yi ganin Khalid na shirin sumbatar labban Danejo ya sa shi faɗin kai babban yaya asuba ce fa kasara ce mana har wani daren ya sake yi rantsa idanu Khalid ya yi a hankali ya kwantar da Danejo kan filan da kansa yake sannan ya tashi zaune ya juyo da sauri Najib ya tashi zai fita a dakin yana faɗin sallah fa ake babban yaya kallon shi yayi sannan yayi kwafa ya ce zaka shiga hannuna Najib ganin Najib ya fice a ɗakin ya sa shi tashi tsaye shi ma ya fita ba tare da ya yi tunanin tashin Danejo ba tunda ba ta sallar cike da kulawa ta durƙusa tana faɗin hijabi a zuba mai amin cike da kulawa ta durƙusa tana faɗin hajiya a zuba mai yawa ne kallon da hajiyar sama ta yi ta ce a'a ba da yawa ba ai ba sosai yake ci ba a nitsi ta rinka zuba abincin sannan ta miƙe ta nufi kusa da alhajin ta miƙa masa plate ɗin karɓaye yana mata murmushi ya ce na gode komawa ta yi mazauninta ta zauna hajiyar sama tashi ta yi tana ɗaukar sabuwar buta ta ce khadija ki zauna tare da shi zan shiga ban ɗaki na ga yanzu za a fara kiran sallah jinjina kai ta yi tana kallon ta har ta fita shiru ɗakin ya ɗauka idan ba alhaji madan da ke cin abinci ba tsawon mintuna biyu suka ɗauka a haka kafin ya kalli fuskar ta ya ce khadija ina fatan dai ba kya kuka a gida ko sadakanta ta yi kasa ta ce a'a kin tabbata ya faɗa yana tsare ta da idanu jinjina kai ta shi ma ya jinjina kan alamar gamsuwa ya ce ba wata matsala a gidan nan ma girgiza kai da ta ce ba komai murmushi yana kallon ta tsawon sakon uku sannan ya ce Khadija har yanzu yarinya ce ke ki hakuri da na zama silar lalacewar rayuwar rayuwarki san zuciyata ne ya ja min jiya da abban ki yazo mun yi magana da shi sosai kuma ya ce na ɗauki duk matakin da na ga ya dace da ke numfasawa waye ya ce a gani na zaki fi rayuwar yanci idan ba kya tare da ni Khadija na Najib dan uwanki ne kuma uban abin da yake cikin ki watakila haduwar ku da shi alkhairi ne shi yasa shi yasa ma kuka haɗu a lokacin da ba ku yi tsammani ba Khadija ina so ki zauna a gidan nan a gidana har san da Allah zai sauke ki lafiya sanin kanki ne babu idda babu iddata a kanki idan kika haihu zaki iya zaben mijin da kike so ki aura ko kuma ma ki koma ma uban danki da sauri ta daga kanta ta kalle shi idanuwanta tsaitsaye a kansa ta ce kaka ka sake ni ne saddakan shi yayi yana yar fara'a ya ce na sake ki Khadija tun jiya ma sun bar ta tashi tsaye tana dafa kirjinta ta fashe da kuka tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kake so na cimma babana me yasa zaka sake ni akan abin da ban san da shi ba wallahi ba laifi na bane na gaya maka haka tun shekaran jiya da daddare a natse kalle ta yace ki kwantar da hankalinki Khadija na faɗa miki mun yi magana da mahaifinki Khadija ba wai ba zan iya zama da ke bane saboda abin da ya same ki kawai na yi la'akari da shekarunki da kuma nawa ne abin da ya faru da ke ba zai baki damar sakewa da ni ba sannan Najib ba ni na haife sa da ciki na ba bari hakan ya haramta masa ke na har abada shi yasa na zabi maslahar da za ta gyara ki a rayuwarki dan a idanuwanki nake hango wani abu a tare da uban abin da ke cikin ki zaunawa ta yi da bas tana sake fashewa da kuka da kyar ta shiga har hada hausarta tana faɗin ta kasan saki na za ka yi ta baka aure ni ba rayuwa ta ce fa wannan komai nawa yanzu ya lalace na zama bazawara bazawura bazawara kenan sai kuma ta daga kai ta kalle shi tace ko ka san a mu ba a bari saurayi ya aure bazawara yanzu dole idan zan sake aure dole sai dai na auri wani mai mata uku ko biyu Haka na nufin zan sake auren sa'an babana ne sake rushewa ta da kuka kallanta kawai yake yana jin tausayinta sosai kamar ya rungumo ta ya rarrashe ta buɗe bakin da bude dakin da aka yasa sa ta daga kai tana kallon kofar haka shi ma Alhaji Mudan yage baki yayi ganin Najib ne ya shigo sai kuma Khalid a bayansa sannan maman shi dan da Najib ta tafi makaranta share hawayenta ta take sai dai tuni Najib ya share ta da idanu yana tambayar ta a zuciyar shi me ya faru me ya miki kuma me yasa kike kuka mama ma kallanta ta yi ta zauna kusa da ita tana dafa ta cikin muryar kuka ta ce ina kwana mama lafiya lau ta amsa mata sannan ta kalli Alhaji da suka gaisa da Scarlett ita ma suka gaisa sosai ta masa ya jiki shi ma ya mata ya jikin tare da addu'ar Allah ya kiyaye gaba a sanye mama ta sake dafa kafadar ta tace me aka miki kike kuka ke lambo ita ma cikin harshen fulatanci ce, ba komai mama murmushi ta yi a kasan a karshen Hausa ta ce, ba komai mutum sai ya yi ta kuka saboda jin daɗi Alhaji Mudanne ya kalli fuskar ke lambo ya ce tana kuka ne saboda na yanke hukuncin da ya dace duk hankalin shi suka yi. duk kallon shi suka yi inda ke lambu ta sake fashewa da kuka ɗorawa ya da haka ne rayuwata da kuruciyata amin rayuwarta da kuruciyarta na duba na yanke wannan hukuncin sannan na san ita kanta Khadija ba don tana so na aka aura min ita ba shi sa duk abin da ya faru ya faru A jihar zuciya ya sauke ya kalli Khalid ya ce na sauwake mata aure na da ke kanta na ba ta damar rayuwarta cikin farin ciki amma na yarda ta zauna a gidana saboda gudun zargin mutane har san da za ta haifu sake kafe shi suka yi da idanu sai Khalid da ya juyo ya kalli ke lambo tana ganin haka ta zabura ta lade a bayan mama tana faɗin mama ki ce hamma Khalid ya hakuri wallahi laifin shi ne ta faɗa tana nuna Najib da ke tsaye yana kallonta Khalid kam mai da kallon shi ga Alhaji Mudan ya kasa cewa komai face tausayin yarinya karama da rayuwarta ke neman lalacewa a dalilin taimakon su ajiyar zuciya mama ta sauke tana kallon shi ce. da ba ka yi saurin yanke hukuncin nan ba da an samu wata mafitar murmushi yayi yace wannan ita ce mafitar ga ta nan ku tambaye ta tunda muka yi aure mun taba hada shimfiɗa ne cike da kunya ke lumbu ta sadda kanta a kafadar mama inda Najib ya sake tsare ta da idanu wani murmushin murmushi yake jin na san kubce masa wani daɗi yake ji daga kasan zuciyarsa sai kawai ya ɗauke kansa ya haɗe fuska mama kuma jinjina kai ta yi ta ce Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi amma gaskiya ba za ta zauna tare da kai ba zan tafi da ita sai mu zauna tare ni kuma sai na sanar da iyayenta abin da ake ciki tunda dama ɗana ne salar komai ta kare shi da kallon Najib da tuni ya da kai yana maraire cewa Alhaji Madan ne ya ce dama na so na zauna tare da ni ya ta zauna tare da ni ne saboda gudun kar maganar ta fita fili duniya na kallon Najib a matsayin ɗan da na haifa a jimata ta tana ɗauke da cikinsa hakan ba karamin rasa kima zai ja mana ba shi yasa na ce haka cike da gamsuwa mama ta ce haka ne amma yanzu tunda ta tabbata najib ba kai ka haife sa ba ba za mu damu da duk abin da duniya za ta faɗa ba duk yanda aka yi ai ba a hana mutane ba a hana mutanen duniya magana akan abu don haka zaman ta tare da ni zai fi dacewa jinjina kai yayi ce shikenan Allah ya sa hakan shine alkhairi amin mama ta faɗa kafin ɗakin ya sake yin shiru sai ga hajiyar sama tana ganin mama ta gane wace ce duk da bata santa ba mama ma tana ganin dattakunta yasa ta gane ita ce maman Najib uwa uba kuma da Najib ya rungumo da Hajiyar sama yana faɗin mamana nayi kewarki dan dukan hannayen shi da ita ce jairi kai kewata ne amma ka kwana nesa da ni Da har yayi aka ma mama da ke murmushi kallon juna suka sake suka gaisa sosai Hajiyar sama na zama kusa da ita zama a kusan su Najib yana kallon su ce to kunga yanzu ku yanke a tsakaninku wace ce za ta hakura ta bar ma wata kun san ni da farin jini fa kowace a cikin ku ni ne bugun zuciyarta a tare suka daga hannu da nufin make mishi kai da gudu ya mike tsaye ya nufi inda Khalid har yanzu bai ce kala ba yana zuwa ya fada jikin Khalid yana faɗin tunda ba kwa sona to zan tare a ɗakin babban yayana shafa kan shi Khalid ya ce kana da sa'a saboda iyaye bibbiyu a gare ka amma duk sa'ar sa'arka yayanka ɗaya ne cike da tsokana na ya ce amma ai ina da matar babban yaya shi ma dukan shi yayi akai yana faɗin shaki hakan yasa Najib da hanzari ya nufi wajen Alhaji Madan ya haye kan gado daro daro ya doro ya dora kan ya dora kan shi a cinyar Alhaji Madan yana faɗin baba ai kai kana so na ko dafa kansa Alhaji Madan yayi yace ina son ka Najib ban taba sanin haka ba sai jiya da kuma yau dagowa Najib yayi ya kalle shi cike da nutsuwa yace na sani abba tunda har ka zabe karfa min asiri akan ta'asar da nayi wallahi na yarda banda masoyi sama da kai can ma kyara da hantar hantarar kake min dan na shiryu ne murmushi suka ma junansu alhaji mudan ya shafa kuncin najib yana faɗin allah ya maka albarka najibullah murmushi ya ce amin abana? ke lambu da har yanzu ke laɓe a bayan mama ne tace mama wai ta ya kaɗo ya zama ɗanki murmushi ta mata ta ce idan muka je gida zan baki labarin komai yanzu idan kika tashi daga nan sai ki je ki haɗo kayan ki mu wuce da mamaki hajiyar sama ta kalle su ta ce kaya kuma ina za ta je abin da ya faru mama ta faɗa mata sosai ta ji ba daɗi har tana tambayar alhaji dalilin ba wanda ya bata amsa sai zuba mata idanu da suka yi hakan ya sa ta miƙewa za ta fita daga ɗakin tana faɗin shi kenan, tunda kun mai da ni sha kun rufe sirrinku da sauri na jibi ya sauko daga kan gadon ya riko hannunta ya ce mama mama zan faɗa miki to tara masa idanu ta yi haka ma dukansu cike da kunya da sadda kai ya ce cikin da ke jikinta ba na abba ba ne nawa ne mama kaf girman idanunta ta sauke a kan shi da mamaki da kuma nazari ta ce naka ta yaya kar dai abin da alhaji ya faɗa cewa kai ka ɗauke ta a daren ɗaurin auren su gaskiya ne jinjina mata kai yayi alamar e rufe baki dai ta juya ta kalli ke lambu da ta sake ɓoyewa a bayan mama kasa magana ta idan abin ya zo mata wani iri fatanta kawai shine Allah ya bata ikon ɗaukar wannan bakin abubuwa yana ajiye su a gida ya ɗauki hanyar tafiya babban shago aka kira sa ganin ba kuwar lamba bai hana shi ɗauka ba sai da ya ɗora a kunne ya ji muryar basma wace da ta tabbatar ya saka lambar ta a bakin a bakin jadawali ta kira shi da wayar mamanta cike da kissa da shagwaba ta ce yalla bai shine nake ta kiran ka baka ɗagawa dama dan na faɗa maka ya kamata ka waiwaye ajiyar ka ne sannan mai magana na san ranar da zaka fara ciyar da ni da abin da yake cikina a shashance a dakile ya amsa mata da basma duk da bana son kula ki amma zan tuna miki ba lambar da kike son kira kika kira ba idan kuma na ne idan kuma jikin ne ba sauki to ki garzaya asibiti mana su dora ki akan maganin ki amma kina irin haka za a iya daure ki da igiya fa dauke wayar yayi daga kunnen sa yace sai an jima kit ya yanke kirar ya ci gaba da sabgarsa ba tare da kowa ba tare da ko ya sake kawo wata basma a tunaninsa ba dan abin da ta zo da shi bai dame sa ba ko a kwalar sa. kallon juna ba basma da saratu suka yi ta ce dan bala'i qur'ani dan dan bala'i kuren yayi ya kashe bi baki saratu ta yi ta ce wannan ba dai taurin kai ba sai ka ce abu jahal jinjina kai basma ta yi ta ce ya mafi haka ai taɓa baki ta sake yi ta ce a yanzu uban nan nashi zaki sake kira ki faɗa masa yadda kuka yi idan ya baki odan tafiya ki kai kararsa sai mu je ni kuma zan je da ubanki da ake shirin sallamowa daga asibiti dan ga amaryar tashi ta zo ta ɗebi kaya ga dukkanin alamu har yayi halin ko kuma ta masa wani abu ba da wuya abba ya sake ta da wuri haka cewar basma tana ɗaukar wayarta da niyyar kiran alhaji dan ta ji yadda za su idan har babu hakkin kowa a kanka sannan ka kyautata mu'amalarka da mutane uwa uba iyayenka to ka sha zamanka ka huta Allah da kanshi ne zai yi yaƙi da maƙiyinka sannan ya nuna maka bayansu da ta kira Abdullahi kashe kiran yayi sannan ya kira ta da kansa tana ɗagawa ba tare da san gaisa ba ya ce ya ne idanuwanta na kan Saratu da ta tsare ta da idanu ta ce yalla bai dama na kira Khalid ne wallahi baka ji wulakancin da ya min ba shi yasa na kira dan na faɗa maka sannan na ji me zamu yi daga inda yake zaune ya dafa gaban goshinsa kanshi ke masa ciwo kaɗan kaɗan na abubuwan da ke neman kwaɓe masa idanuwan shi a rufe ya furta ya zan miki ki ba mace bace gyara zama ta yi a darare a ɗarare ta ce eh to mace ce ni amma ai sai ka faɗa mana yadda za mu yi ko dama na faɗa maka ba saurara ta yake ba tunani yi ma a matsayin mahaukaciya nake matsa kansa ya sake yi ya ce kinga idan kina da wani shirin ki faɗa min bana jin daɗin jikina girgiza kai yi tana turo baki gaba ta ce eh to gaskiya Ni ban da wani shiri sai dai ko kuma sai ta yi shiru. Hakan ya sa shi cewa sai dai ko me. A sanye tana kallon mamanta ta ce sai dai ko za mu kai kararsa ne yanzu. Idan muka je kuma aka kira shi ya musa hakan saboda shi ya san ba abin da ya shiga tsakanina da shi. Sai mu laƙaba masa abin da bai yi tunani ba. Kamar me fa ya faɗa a gatse da alamar kosawa. A hankali ta ce kamar zan iya cewa ya sake ni ne a washe garin ranar saboda na gano yana neman mahaukaciyar a tsawace a kaifafe a hasale a mugun rikici tare da madaukakin bacin rai Abdullahi da ke zaune ya meke tsaye yana dauke da hannun shi daga saman kanshi da karfin bala'i ya furta sosai ta tsorata har ta tashi tsaye tana sakin wayar Saratu tare da dafa kirjinta ta rintsa idanu idanuwan shi da suka kada su kai jajir ya bude yana kallon bango a kausashe ce wace ce ke me kika sani akan matata da zaki kira ta mahaukaciya nufin ki ce ɗana na cikina yana neman mahaifiyarsa da ke da lalurar hankali basma girgiza kai yayi cike da ƙunar zuciya ya ce kin gama kin gama yawo basma cikin jikinki ya sa na jawo ki jikina don na yi sadaukarwar da na saba yi amma ki sani sai kin tagayyara sanadiyar furcin nan da kika furta ya yanke kiran yana cilli da wayar akan kujera da sassarfa kamar mai gudu ya nufi ɗakinsa inda ya rinka haurawa sama da karfi da kuma gudu-gudu kai tsaye dai ga wacce ya yarda da ita fiye da komai ya nufa sannan ya kai kokan shi don ta share masa kamar kokan shi don ta share masa kamar yadda ya yarda ita ke share masa a kullum Saratu da ta ga irin ruɗewar da basu ta yi da mamaki ta ce lafiya me ce miki ajiye wayar Basma ta tana kallon mahaifiyar ta sororo tsoron kalaman shi sosai suka shige ta duk da yar kwaya ce ita amma kalaman mutumin nan sam ba su da alaka da na mai shan kwaya furcinsa bai yi kama da na wanda zai faɗa don ya razana ka ba hakan yasa sa jikinta har rawa yake yi tarsa abincewa tsawon minti biyu tana haka har saratu ta ji haushi ta juya za ta bar ɗakin tana faɗin aikin banza shegiya da jaye-jaye ma waye san wa kika jawo bata karasa faɗa ba ta juyo da sauri saboda karar da basu mata yi da gudu ta nufe ta saboda ganin ta faɗi ƙasa tana birgima da dafa cikinta tana faɗin ciki na mama mama zan mutu ciki na mama Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba Tan yadda za ta ci gaba da kasancewa kuma huta lafiya